وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha bakwai ko ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yini na daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta arba'in da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da shida cikin surar wannan kuma shine darasin mu na uku mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ubangiji ya ce wala tujadilu ahlal kitab wato magana ce da ake fuskantar da ita zuwa ga ɗaiɗaikun mummunai wala tujadilu ayyuhal mu'minun ya ku taron mummunai kada ku yi jayayya da ahlal kitab wato waɗanda aka bai littafi yahudu ko nasara kada ku ce za ku yi musu da su dangane da addinin su dangane da aqidar su illa billati hiya ahsan sai ta hanya wadda ita ce mafi kyau jayayya ta hanya mafi kyau shine ya kasance makasudin da kai da za a yi jayayyar da kai kokarin bayyanar da gaskiya ta hanyar dalilanta da kuma nuna ƙarya ta hanyar dalilan da ke nuna kasawarta ya zanto manufar ka ne bayyanar da gaskiya rushe ƙarya tabbatar da wato shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita kokarin rushe duk abin da ke kiyarta sannan kuma ya kasance ka san abin da ake tattaunawa a kai domin rashin sanin ka game da gaban da ake tattaunawa a kai wannan na iya sa ka rasa ta cewa idan an zo fagen jayayya amma idan ka san matsalar ka san abin da kuke tattaunawa a kai to wannan babu laifi sannan kuma ya kasance kana da karfin halin da za ka iya jurewa akwai wanda ko da yana da ilimi yana da masaniya ba da karfin halin da ake iya jayayya ne sai an fusata shi sai ya fusatu to da zarar mutum ya fusata sai ya manta da dukkan hujjojin da ya kamata ya kawo sai ya kasance ya rikice da faɗa mai kallo sai ba rashin gaskiya tare da cewa kuma kai ne kake da gaskiya mai saurare sai dauka ta kasa ta fuskar dalili ne ta haka ka bige da yin fada tare cewa kai ne kake da gaskiya dan haka annabi ya ahsan hanya mafi kyau ta fuskar jayayya ita ce wannan ya zanto mana barkaci ne bayyana da gaskiya kuma idan to ka san matsalar da ake tsara a kai sannan kuma idan to kana da karfin hali ka iya musu ka iya jayayya da iyawa wanda duk da iya jayayya ba to ba zai iya mujadala illa billati hiya ahsan sai ta hanyar take mafi kyau malai ce kaddu'a ila Allah bi ayati kira kamar kira zuwa ga Allah ta hanyar ayoyinsa wa tambihi ala hudadihi da fadakarwa dangane da hujjojinsa raja'a ijabatihim ila al-iman domin sa ran ko sa an sa maka zuwa ga imani na ala tariqil al-ighlaz wal mukhashana ba ta hanyar kausa harshe ba da fadin mummunar magana ka faɗi magana mai kyau lokacin da ake jayayya da kai karka faɗi magana wadda take ta kausa harshe sai Allah ce illal ladzina zalamu minhum sai waɗanda suka zalunci kawunan su cikin su bi an harabu da yadda suka dauki mukami suka suka ce ai fada wa abau an yuqirru bil jizya suka kiyar za su bayar da jizya fadadilhum bis sayfi hatta yuslimu to wadannan za ka yi musu da jayayya da su ne ta hanyar kaifin takobi har sai sun shiga musulunci aw yu'tul jizya ko kuma ya kasance sun bayar da jizya wannan bayani da malam yayi ya goyi bayan malaman da suke ganin wannan ayar mansuha ce akwai malaman da suke ganin wannan aya mansuha ce suka ce jayayya da ahlul kitab da musu da ahlul kitab wannan a farkon musulunci kenan kafin saukar da suratul tauba amma bayan an riga an saukar da suratul tauba babu wata magana jayayya dan Allah ya qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan aya tana fa'idantar da cewa a yaƙe su har sai ɗaya daga cikin biyu ya faru ko dai sai yadda su shiga musulunci ko kuma su bayar da jizya wato kenan ba maganar jayayya ku shiga musanci kawai kaulan wahida idan kun ki kuma to ku bayar da jizya idan kun ki kuma to shikenan sai mu dauki mukami mai yake ku sai suka dauka cewa wancan aya a cikin suratul tauba ta shafe wannan aya da ke nan cikin suratul ankabut amma zance mafi inganci cikin zantukan malamai wancan aya ba ta shafe wannan ba ayar shar'anta yaki da karban jizya a hannun tana nan sannan ayar kuma cewa ayi jariya da su tana nan domin ko da sun yadda su bayar da juriya ai an ce a bar su akan aqida su a to tunda an ce a bar su akan aqida su daga nan an daina kiransu zuwa ga musulunci za a kyale su sai wanda ya ga dama zuwa musulunta ko za a kira su to matakan za a kira su kuma ai jariya na iya tasowa dan zaka dai kira mutum ya ce ni ban yarda da abin da kake kira na zuwa gare shi kawo dalilin da ya nuna cewa wato annabi isa ba dan Allah bane ko zai ba dan Allah bane ko kaza ko kaza cikin ake akidan da yake kira zuwa gare su kawo dalilin da zai rushe mu wannan to kaga dan ai jariya kana da haka jariya da jere su ba shafe jayayya ba bugu da ƙari ma a da'awa amma da aka ce manzon Allah yayi kira Allah ce ta dace ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin cikin suratul nahl ma'ana ubangiji subhanahu wataala sai kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma ta hanyar kyakkyawan zance ko ta hanyar uslubi mai taushi wal mau'izatu al hasana a wani lokacin kuma da wa'azi mai kaushi kaushi kyakkyawan wa'azi ma'ana al mabani ala targhib wa tarhib wa'azin da za a gina shi akan tsoratarwa da kuma kwadaitarwa sannan kuma idan wannan yaki wajadilhum billati hi ahsan yi musu da su ta hanyar da take mafi kyau kaga lafazin jadilhum ya tafi dukkan wanda baya kan tafarkin shirya sawa'un yana cikin ahlul kitab ko yana cikin mushrikai ko yana cikin yan bid'a wajadilhum billati hi ahsan yi musu da su ta hanya wanda take ita ce mafi kyau kowa za ka yi jayayya da shi inda ya hau kan fata ya doge a kan fata su za ka yi jayayya da shi dan bayyana sa, kuma fa'idar da ke cikin jayayya ko dai shi mutumin ya shirya in ma bai shirya ba ya kama ta alai an tsaye da hujja kan baya ga wannan wata faida ta daban ne ya kasance mabiyansa sun shirya domin idan a gaban su aka yi jayayyar malamin su ya ce wani wanda ba malamin su bai ce a dauki awa ɗaya ana yi ana musayar dalilai za su iya gane inda bakin zare yake za a je kan wata gaba da za su gane su malamin su dai bai da gaskiya a dan kawai yana tsare abin da ya gada a gidansu ne wajen na aba naka zalika ya fa nuna an zo wurin da su kuma za su sha su kyale shi a wurin to kowa ba yana da gida ba shi kowa zai kare gidansu ba in kare gida ne abin ba kowa sai da kika sakali ya tsare gidansu ba ai ba maganar tsare gida ba ce maganar tsare sulfar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam duk wani haƙi da haƙilo ɗinka ya za ka kare turbar da baban kasu ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ala ce wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum sai waɗanda suka zalunci kawunan su cikin su to waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su me ake nufi kenan za a yi jayayya da su ko ba za a yi ba ma'ana waɗanda suka zalunci kawunan su waɗanda ko ka bayyana musu gaskiya ba za su karɓa ba ka fahimci haka daga gare su to karka tsaya ka ɓata lokacin jayayya dan bata yawon baki ne kamar da Allah shine fa zakir in nafa'ati dhikra kai wa'azi amma in ka hango cewa wa'azin zai amfani wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku rinka cewa mu mun yi imani da abin da aka saukar akan mu shine alqur'ani wa ma unzila ilaykum ko mun yi imani da abin da aka saukar muku na at-taura da linjila waɗanda ba riga an jinkita su ba wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bautar mu abin bautar guda ɗaya ne shine Allah wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu yin ta'a ne gare shi wato masu miƙa wuya ne gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ce wa kadhalika anzalna ilayka kitab kamar haka ne muka saukar maka da littafi ya kai wannan annabi mai girma ma'ana muka saukar da alqur'ani akan ka irin yadda muka saukar da wahayi kan annabawan da suke kafin ka wato zuwanka da wahayi wannan ba farau bane ba dama tun wadansu annaba sun zo da wahayi zuwanka da littafi wannan ba akan ka aka fara ba wato waɗansu annaba sun zo da littattafai kafin ka shine wa kazalika anzalna ilayka kitab fallazina atainahum alkitab waɗanda muka ba su littafi na at-taura ka abdullahi bin sallam wa ghairihi kamar abdullahi bin sallam da waninsa yu'minuna bihi dukkan suna yin imani da alqur'ani dan sun gwada sun ga wato shine hakikalin abin da at-taura ta bada bushara da zuwansa wa min ha'ula'i man yu'minu bihi haka cikin waɗannan kan ma akwai wanda suke imani da shi lafazin haula ya nan yana nuna mutanen makka ya na a cikin ahlul ba an samu waɗansu sun yi imani haka a cikin mutanen makka ana samu waɗansu suna imani kar ku manta wannan sura mu kiyar dan haka take maganan a cikin waɗannan ma akwai masu imani dan a lokacin masu imani cikin mutanen makka ba su da yawa وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون بام مصر آية موسى كافرين من قومك تكن da ومن اليهود تكما wa يهودا وظهر لهم أن القرآن حق wal da'i bihi muhiqqun wajhadu zalik ya riga ya bayyana garin cewa alkur'ani gaske ne kuma wanda yazo da alqur'anin ma gaske ne amma duk suka yi musu haka sun yi musu alqur'anin sun yi musu wanda sai ubangiji ta Allah ya ci gaba da bayanin kafa dalili da ke nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma Allah ya wa ma kunta tatlu إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ubangiji ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin aka kasance kana karantawa ba min kitabin wani bangare na littafi min qablihi kafin alqur'ani yazo kai baka saba yin karatu ba kafin zuwa alqur'ani ba ta ganin ka da wani littafi a hannu ma kana karanta ba wala taqutuhu bi yaminik ko ba kasance kana rubuta shi wato ainihin da daman ka ba kar ku manta abin da nayi na kadimi da tafsiri wato dan jin dadin fasara ne ba na na fassara nake ba mai da ayar nake ba dan daga sun furta zare mu ido da nace wa ma kun ta tadru min qablihi min kitabin ba kasance ba kana karantawa min kitabin wani littafi min qablihi kafin zuwan alqur'ani ba na idan sani ne dan fassara ce ba ne mai ta ayar nake ba ina fatan kun fahimta wala ta kutuhu bi yaminik ko ba kasance kana rubuta wani wani littafi da damanka me lafazin bi ka da damanka ba dan saboda da hannu da dama aka saba mai wannan shine mafi galibin abin da yake faruwa kafin ka samu bahago guda ɗaya sai ka samu badami wajen goma ko sha biyar ko ashirin da haka sai Allah ya ce wala takhutuhu bi yamin sannan kowa san tunda rubutu ana yin sa da hannu to ai menene lafazin bi yamin kake fa'idantarwa Malamin suka ce tawkidi kamar yadda Allah ce wala sa'irin yasiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa yau dama tsuntsu zai iya tashi ne in ba fuka amma sai Allah ya kawo bijanahaihi da tawkidul ma'ana shi da can ba ka kasance kana karanta wani littafi ba kafin zuwa alqur'ani da can ba ka kasance kana rubuta wani littafi ba kafin zuwa alqur'ani dalla hada ala anna al-khatta yuzawalu bil yamini malai sai da aka ce wala tafattahu bi yaminik wannan dalili ne bisa ga cewa a rubutu ana yin sa da dama li'annahu ibada domin ibada amma ba ma cewa wajibi ne yin sa da dama ga wanda baya iya yi da dama wanda yake ba hagu halitta sane ne ba bai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma duk wanda dama da dama yake ko wanda ke al'adar sa yana iya yi da dama yana iya yi da hagu to mafi kyau shine yayin da mai da dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge shi yi da dama cikin dukkanin al'amuransa ko farawa da dama cikin dukkanin al'amuransa daidai da kansa idan zai taje sallallahu alaihi wasallam yakan fara taje bangaren dama kafin bangaren dan yana son dama cikin al'amuransa idan lartabul mubtilun idan inda a ce haka ne ka taba karanta wani littafi a da kafin alqur'ani inda ka taba rubuta wani littafi a da kafin alqur'ani lartabul mubtilun da makaranta sun sa shakka game da manzancin da sai su ce to irin littafin ne da yake rubuta dama can kafin alqur'ani yanzu ma da yake an masa wahayi ba wani abu ne wancan ne na dadin da yake rubuta inda kana karanta wani abu da kafin alqur'ani da zai dauka a yanzu da ka kawo alqur'ani wancan abin ne da kake karantawa shine idan inda abin haka ne lantaban mubtilun da mafaranta ka sun samu shakka cikin abin da ka zo da shi ma'ana ashe abin da ke nuna mu'jizan alqur'ani da kasancewar sa wahayi saukakke daga Allah zuwa ga manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewar annabi bai saba da karatu da rubutu ba da mata sai aka ga ya zo da rubutaccen littafi wanda ya nuna wahayi ne dan san bayan da za a yi mutum ya iya rubutu sai an koya masa rubutu ko ya iya karatu sai an koya masa alifin babun ta'un ko abcd ko abatada bayan za ka iya karatu sai an samu malamin da koya ma to ya manzan Allah ya iya karatun kai tsaye a tarihin maka ba malamin ta ko cikin dangin uwa ko cikin dangin uba ko sauran makwabta ko sauran mutanen maka ba wanda ya karanta masa ba wanda ya rubuta masa kuma gashi ya zo ya iya alimun bila sabtin habibun bila darsin ya haddace ba tare da yayi kwami ba ya iya rubutu ba tare da ya rike zamba a hannunsa ko korami ya tafi kiskadi ba to kaga wannan ya nuna wahayi ne saukake daga Allah subhanahu wa ta'ala bal huwa ayatun bayyinat bari dai shi alqur'ani ayoyi ne bayyana ma la yake idrabun bihim wato ba shakka ya kamata su yi ba laysa alquran laysa alquran mimma yurtawu fihi ba baya cikin abin da za a yi shakka game da shi ayatun bayyinatun shi alqurani ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladzina utul ilm cikin zukatan waɗanda aka baiwa ilimi ai almu'minina yahfazunahu mu'minina suna haddace malamai suka ce a cikin wannan aya akwai abu guda biyu abu na farko wato falallar wanda ya haddace alqur'ani gashi wannan sura tana magana akan sa ayoyi ne bayyanannu ba wai a cikin kanta a ajiye ba a gida ba wai a cikin kabir ba a ajiye sai su zurin lazira a cikin zukata zan waɗanda aka wa ilimi a ce wanda ya haddace to lalle ya samu ahaliya ne ya zama ɗalibin ilimi ko in ya nemi ilimi zai samu to kuma ta fuska ta biyu wannan na nuna muhimmancin harda a cikin fagen neman ilimi ma gaba harda tana da matukar muhimmanci da haka malamai suka yi ta magana akan muhimmancin ta Al'imamin imam al-asma'i yake cewa kullu ilmin la yadkhulu ma'i al-hammam falaysa bi ilmi yace duk ilimin da ba zai shiga ban aiki da shi ba to ba ilimi bane bai kin da wannan magana ma'ana in ba a haddace yake ba kaga in alisabi yake za ka shiga ban aiki da shi ajewa kake sannan ka shiga amma in haddace yake fa da shi za ka shiga ban aiki da shi za ilmin la yadkhulu ma'i al-hammam fa laysa bi ilmi yace dukkan ilimin da ba a shiga man daki da shi ba ilimi bane ma'ana sai wanda aka haddace shi ne ilimi haka wani kuma ya rika cewa a ashadu bil jahli fi majlisin wa ilmi fil bayt mustawda'u idza lam takun hafizan wa'iyan fa jam'uka al-kutub ma yanfa'u yace a ashadu bil ilmi fi majlisin Abin bil jahili da majalisin yanzu kawai na ɗauki jahilci na yanzu da shi majalisi wa ilmi fil baiti mustawda'u ilmin kuma yana daki a cikin sutur ko ala barari a ajiye idza lam takun hafizan wa'iyan in ba za ka zama mahaddaci wayayye mai rallabe tsakanin abin da ya haddace din ba wajen kuka da kutubi la yanfa kana da tafi da maka amfani ba ba shi yasa ba ibnu hazm ya morewa mutanen andalus lokacin da suka rika kona littafin zai ai sun yi ta banza abinda dukkan kone yana nan a cikin eh ita fa in tuhrikul kirtasa la tuhrikul ladhi tazammanahu al kirtasu bal huwa fi sadri yasiru ma'i حيث تقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراج رق وكاكدي وقولوا بعلم كي يرى nasu من يجري وإلا فعودوا في المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستري كذاك النصارى يفعلون إذا علت أكفهم القرآن في مدن السجن إذا إذا كنت قلنا لتاك فأيضا لكم يكون abinda kirji na yake dauke da shi ba yake ku dana magana ko littafi ku zo a yi magana ku kawo dalili in kawo dalili mutane su gaya waye malami amma kun kowane malin littafi na ku ce a fito da naku ku yi magana in yi magana sai a gane in ku ba za ku iya magana in yi magana ba sai da za a gane to shikenan ku koma ku faro neman ilimi daga farko ma'ana dai malamai suna daukan farda abin mai muhimmanci a wajen talibin ilimi bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm alqur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda aka bai ilimi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba mai musu da ayoyin mu inda Allah subhanahu wataala sai azzalimai sune alyahud wato yahudawa wa juhuduha ba'da zuhuriha laha zulmun yin musu da ayoyin ubangiji bayan sun riga sun bayyana wannan ko shakka babu babban zalunci ne وقالوا لولا أنزل عليه آية آيات ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه سكت ودمي بأسوكر مثلا آيوي daga wajen ubangijinsu ba me yasa ba a saukar masa da ayoyi daga wajen ubangijinsa ba haka kawai yazo ya da awar manzanci ba tare da ayoyi ba abinda suke nufi da ayoyi a nan gurin mu'jiza kamar yadda na faɗa ina maimaita a waɗansu lokuta cewa lafazin aya asalin aya idan an ce aya a larabci ana nufin al'alama wa kana lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay inna alamata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum aya yana nufin me alama to ayat ya zama jam'in sa kenan to amma a cikin alqur'ani idan an ce ayoyi ko aya to ɗaya daga cikin ma'ana guda uku ake nufi ko ne zanto aya ana nufin al-ayatul matluwa aya a bar karantawa an fahimta ko ko kuma zanto an faɗi aya wato ana nufin mu'jiza wal qad atayna musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا ايات kaga anan gurin mu'jizoji an gane ku ko kuma ya zanto aya wato ana nufin al-ayatul kauniyya ayoyin da muke ganin a sararin sama ko a ƙasa kamar duwatsu da itace da uh, wato yadda sama take da bankaye taurari da mai duk waɗannan ayoyi ne wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da haka suka ce launa unzira alaiha ayatun dan me ba saukar masa da ayoyi ba ba sa nufin ayoyi a ban ba sun san an saukar masa da wannan sannan ba sa nufin al'ayatul kauniyya dan sun san ba saukar da su ake ba ido na ganin su kowa na bi ta karkashin sa kullum kuma yana cin moriyar hasken rana yana cin moriyar hasken farin wata da daddare kuma yana ganin taurari ran bakau cikin dare nan ban sha'awa wannan ba su yake magana ba amma aya da ma'anar mu'jiza abin nufi dan mai baba ki basan da irin ta annabi Musa da hannu mai kelle irin na annabi Musa da rayar da matacce ko wato warkar da mai makanta irin na annabi Isa dan mai bai zo da taguwa ba irin ta annabi Salih abin da suke nufi kenan laula unzira alaihi ayatun min rabbih dan Allah ce kul ka ce da su innaman ayatu indallah sai dai kadai ayoyi zuwan su a wajen Allah madaukakin sarki shi ne ke baiwa kowane annabi mu'jiza a lokacin da ya ga dama ubangiji ta ala ba ce masa yi kaza yayi din haka kawai dan wani ya ce masa yi sai abin da madauki sai abin da ya ga dama yayi don shi fa'alu lima yuridu subhanahu wa ta'ala qul innama al-ayatu ku ce da su ayoyi gaba ɗaya a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yunazziluha kayfa yasha yana saukar da su a irin yadda ya so wa inna ma ana nazirun mubin sanan dai kadai ne dinnan nazirun mai gargadi ne mubin ko mai bayyana da gargadin asiri ay muzhirun inzari bin nari ahli al ma'siya wato ina bayyana da gargadi na da wuta da dukkan mutumin da yake mai sabo Allah ce a walam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim shin bai ishe su ba bai wadace su ba anna anzalna alayka alkitab cewa mun saukar da littafi akan ka yutla alaihim ana karanta musu fa huwa ayatun mustamira aiki alqur'ani mu'jiza ce mai ci gaba da zartewa lam ba alaha ba ta yankewa da khilafi dhikrin min al-ayat da khilafi ma dhikr min al-ayat sabanin abinda aka ambata na sauran ayoyi na kasu salihu yau ina take wanda zamani ne sai sai ya gani yau ina sandar annabi Musa wanda zamani da annabi Musa ne kawai ya ga sandar ina kyallin hannu na annabi Musa ba wanda zai gani ya gani da gani bai gani ba sai zai ya labari to wannan shine bambancin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar sauran annabawa mu'jizar annabawa sun ta zo ta tafi mu'jizar sa kuma ta zo ta tafi da wanzuwa kaga wannan na nuna mu'jizar sa wato khalida kuma da'ima da wannan ya ce kuma za su ci gaba da ba. da haka sai Allah ya isharar zuwa gare ta awalam yakfihim anna anzalna alayka kitaba yutla alaihim inna fi zalika lalle a cikin hakan la rahama akwai rahama wa zikra da kuma wa'azi da gargadi li qaumin yu'minun wato ga mutanen da suke mummunai su ne wanda alqur'ani ke zama musu rahama su ne wanda kuma suke wa'azuwa da dukkan dangin wa'azi da yazo cikin alqur'ani ne Allah ce kul kace da su kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya da zama shaida tsakani na da ya lau ma fi samawati wal ard ya san abin da ke cikin samai kuma ya san abin da ke cikin ƙasa wa minhu hali wa halukum yana daga cikin abin da Allah ya sani din halin da nake ciki da ko wanda kuke ma'ana halin da nake ciki na gaskiya ko kifiyarta irin yadda ku kuke riya ko halin da ku kuke ciki na shirka ko imani wato irin yadda nake ganin ku kuna kan shirka Allah ya san me ake ciki shine ya zama ka wato na ubangiji kana wallazina amanu bil batil wanda suka yi imani da fata lafazin al-batil na nufin fata wa huwa ma yu'badu min dunillahi ne dukkan abin da ake bauta ba Allah ba wa kafaru billahi kuma suka kafir cewa Allah ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne hasararru Allah karka samu cikin ai fi safaqatihim cikin nau'in kasuwancin da suka yi haythu tarawul kufra bil iman ta yadda wato ainihin suka ɗauki kafirci suka bar imani shine istabul kufr bil imani sun sai kafirci da imani ma'ana sun riki kafircin sun kyale imani wal yazbillah ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah ce walau la ajalun musamman in ba dan wani ajali ba sananne kayyadadde da Allah ya riga ya ajiye la ja'ahum al azab ai da ita wanda azaba din ta zo musu fi duniya a nan gidan duniya ajilan bisa ga gaggawa kamar yadda suka nema wala yatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun da sunan azaba za ta zo musu wato ba zato ba tsammani yayin da ba ta ba su sani ba ai da lokacin iyali ba su sani ba ba ma sa jin doriyar zuwanta kawai sai su ganta ta yadda ajiluna bil azab suna neman ka kauto musu azaba Allah ta wa inna jahannama la musibatun bil kafirin lalle wutar jahannama a kewaye take da kafare sai da idan an jefa su babu yanda za a yi fita daga cikin wato daga cikin kafaran makka ne aka rika samu suna neman annabi da gaggauto musu da azaba suka ce in shaida shaidar kai annabi ne to tunda ba mu imani da kai ba za a azaba ta kama mana sai suka rika cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama' aw itna bi azabin alim kace ya ubangiji in da gaske ne wannan wahayin wannan annabin daga gare ka suke to kai mana ruwan azaba da sama wato wannan ita ce kalma mafi muni da dan adam ya faɗa dan ya za'i zai ce idan gaske ne kai mun ruwan azaba ga sai ce idan gaske ne ka shirye da ni zuwa gare ni wannan ita ce magana ta hankali amma mutum ya ce wai in gaske ne ai musu ruwan azaba ai musu ruwan duwatsu daga sama a wuce na bi azabin alim ubangiji ta Allah da yace ga faɗa da manzo Allah kullu anna indi ma tastajilu da bihi <laughs> la qudi al-amru bayni wa bainakum abinda kuke neman in kawo muku inda a hannu na yake dan an riga an gama tsakanin da amma zuwan azaba ko rashin zuwan sa baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hannun Allah madaukakin sarki shi kadai ko mutanen da suke neman a zo musu da azaba idan fa an zo musu da ita kuma fa daga ganin ta sai ce za su imani daga ganin ta falamma ra'u ba sana qalu amanna billah wahda wa kafanna bima kunna bihi mushrikin suna ganin azabar ubangiji kawai sai ga sun ce mun yi imani da Allah shi kadai mun kafirce wa duk abin da muke hada Allah da shi sai Allah ya da su asumma izama ma waqa'a amantum bihi al'ana wa kad kuntum bihi tastajilun asumma izama ma waqa'a sannan sai lokacin da azabar ta faru ta auku kuka ganta kiri da mazu amantum bihi sannan sai ku za ku imani da abin da maza Allah zo da shi al'ada yanzu kuma bayan lokaci ya kware ba lokaci wa kad kuntum bihi tasajilun da ku kuke ta gaggauta muku da azaba wannan ke nuna kasawar dan adam duk yadda dan adam ya kai da kafirci to lokacin da mutuwa ta zo masa kafin ya bar duniya irin wahalar da zai sha a hannun mala'iku sai ya gane cewa sai ya yi ikirari cewa lallai manzo Allah ya zo da gaskiya sai dai irin wannan lokacin ko da mutum ya imani ba za karfa ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khatra hunalika kafirun يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يكشاهم azab wato yaushe ne azaba za ta kewaye su yau mai shafi azab idan ce ranar da azaba za ta lullube su min fawqihim daga saman su wa min tahti arjulihim da kuma kafan su to lafazin al-ghasiyan galibi abin da ya zo da mutum daga sama amma abin da ya zo daga kasa ba a kiransa al-ghasiyan da haka wadansu malamai suka ce yawma yajshahum al-azab min fawqihim wa min tahti arjulihim wato za ka fahimci ma'anarsa idan ka koma cikin sautul arab lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kaga wannan yana duk abin da yake gafiya ko gawash daga ina ke zuwa da sama amma mihad kuma shi kuma daga ina daga kasa to sai ka kaddara anan gurin da aka ce yawma yasyahu al azabu min fawqihim sai kuma wa min tahti arjulihim an gane ko wa yatihim mihadun ko yakunu lahum mihadun min tahti arjulihim saboda min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika zalimin ubangiji ta wa yaqulu ma kuntum ta'malun wato mala'ikan da aka wallaka yi musu azaba sai ya ce ko ku dandane ba kun ta amana abinda ko kasance kuna aikata a wata a wa naqulu sai mu ce da su zuku ma kuntum ta'malun ta'malun ku dandane abinda ko kasance kuna aikatawa ai jaza'ahu sakamakon sa fala tafutuna na ba za ku kuce mana ya يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون wannan aya tana magana da mummunai waɗanda suke cikin halin matsatsi a makka daga lokacin da imani yake da tsadar gaske da idan mutum ya imani daga dangin su sun yanke mushi. a kama ga masa azaba mutukar dai mutum baya da galihu to ya shiga uku kowane irin dangi na tsana za a sauke a kansa wani azantar da shi wani ma ya kokarin kafi sai Allah madaukakin sarki ke nuna musu cewa ku zauna cikin kaskanci baya da amfani har gara ku yi hijira ku je wani wuri cikin izza ko da ba garin ku bane ba to wanda ya ga amfani da haka ya ibadi allazina amanu ya bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a lalle ta tana da yalwa tana da fadi abin nufi idan an kwantata maka a nan gurin sai ka tafi inda ba za ka samu wannan kuncin ba idan an matsanta maka a dan sai ka ɗan ƙara za ku dawa gaba za ka je wani wanda za ka samu yanayi mai kyau wanda babu tsana babu tsangwama fa iyaya fa wani gare ni kadai za ku bauta a duk inda kuke malaka fi ayi ardin ta fi tasayyara fiha al-ibada kai fi hali ibada wato kasa ta kana da yalwa duk inda kuke ku bauta samu a duk inda wato ibada ta muku sauki bi an hajiru ilaiha sai da ku yi hijira zuwa ga wannan kasa din min ardin lam tayassar ha daga kasar da baku samu dama wato ibada ta muku sauki ba kana al-muslimuna fi makkah du'afa قال في مسلمين سن كسن تيا مكة تكين روني وكانوا في ضيق من من إظهار الإسلام فيها كما سنة تكين كون سن دبلا في بيان المسلمين تبا مكة فأمروا بالهجرة تاك أمر تسر هجرة فهاجروا الهجرة الأولى إلى اليمن سكي هجرة تفرقوا زوا اليمن وإلى الحبشة سكي وتهجرة هجرة زوا الحبشة والهجرة إلى محل رضي الله ina mahallin rida Allah yin hijira ta zuwa ga wurin da Allah ya yarda da shi min at-taklif wanda da cikin nau'in ababai da Allah wajen sa mutum ma'ana dai musulmai sun yi hijira kuma lallai hukuncin hijira yana nan har zuwa ranar tashin kiyama idan mutum ya samu kansa cikin kunci sai da ba zai iya bautar Allah ba sai da ba zai iya bayyana da addini ba amma duk inda zaka sami ikon bayyana da addini to ba a cewa wajibi ne kai hijira sai dai a ce ja'iz inda ba ka da ikon bayyana da addini to wajibi ne kai hijira to me yake nufi da bayyana da addini yin sallah yin azumi da aikin haji waɗannan ba su kaɗai ba su ne hakikanin ma bayanar da addini ba bayanar da addini shine ka kalubalanci kafirci ka ce kuskure ne wannan shine bayanar da addini dan gafarin duniya za ta yadda kai ta yin sallah kai ta yin azumi in dai ba za ka taɓa soke kiristanci ko yahudanci ba ba za ka soke shi ba za ka ce babu kyau na ruwan su sai ka je sai ma su gina ma masallaci ina ba ta an fahimta menene abin da yake ba ta so ka sai kiristanci ba ki aqida ta trinity taslim cewa alloli guda uku ne ba shi cewa annabi isa dan Allah ne kariya ne cewa uzair dan Allah ne kariya ne wato gaskiyar shi ne ubangiji subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan ita ce gaskiya to wannan shine bayyana da addini duk inda kake ko a America ko a Ingila ko a bakiya ko a Slovenia ka samu daman ka bayyana da haka to ba wajibi bane kai hijira in dai an baka wannan yancin da ka kalubalanci addinin barna ka yi kira zuwa ga addinin gaskiya wannan shine bayanar da addini dan wannan suka dauka bayanar da addini shine sallah azumi zakka aikin haji hakika nan gaskiya wannan ba shine bayanar da addini ba sai an ta kalubalance wancan dan imani baya yiwa sai ka kafirce wa tagut an gane ko dan lakin mun yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tusama laha wallahu sabila alayhi yace wadansu tsare-tsare na tattalin arziki na jari hujjanci na siyasa demokarasi wace ce sai ka kalubalantar cewa waɗannan ba tsare-tsaren Allah bane ba tsare-tsare ne na dan adam kuma kasassu ne ba za su iya kawo dan adam maslahar rayuwa ba abin da zai kawo dan adam maslahar rayuwa shine Allah ya ce annabi ya ce to wannan shine bayyana da addini duk inda zaka iya haka to kana da ikon ka zauna ba kin tilar ne sai kai hijira amma inda baka da ikon haka to sai ka hijira zuwa ga inda zaka iya yin haka ina madan mai to amma idan mutum kuma ya kasance ba zai iya bayyana da wannan din ba sannan ba zai iya yin hijira ba to kaga shi ma saboda launin hijira ta launi ta faɗi akan ba ta zama jiya akan sa dan mai rauni ne za a hijira daga nan zuwa Afghanistan za a hijira daga nan zuwa Makka daga nan zuwa Madina daga nan zuwa Niamey daga nan zuwa injamela shi ba zai iya tafiya a kasa ko ba da kuɗin mota to ya zai ta faɗi akan sa da nan kan alqur'ani hijira ta faɗi akan sa kuma ga shi nan ga dan ba iya bayyana da addini ma'ana ba iya kalubalantar addinin kafirai dan saboda ba su idan ya kalubalanta za a kama shi ko za a kashe shi ko za a yi masa menene sai ya shiru Allah ya ga imanin sa a cikin zuciyarsa wato na karin wannan bayani ko kuma na fito da shi haka a fili ta wannan sigar saboda da yawa daga cikin yan uwa da suke ganin cewa yanzu lokaci ya yi za a yi hijira dan mu kaura cewa burane mu kaura cewa kasuwanni mu kaura cewa boko mu shiga cikin daji mu kafe tanti mu yi kan mu haɗa sojoji kawai a yi jihadi a hakikanin gaskiya magana ce mai daɗin faɗa a baka to amma ba ta da mizani a shari'a domin duk inda kake da ikon bayyana da addinin ka ba a wajen samu kai hijira ya kamata mu fahimci wannan kuma na yi mana bayanin menene bayyanar da addini da haka malamai suke kasa waɗanda ba su yi hijira ba kashi uku ko kowanne hukuncin su daban kashi na farko waɗanda suka ke hijira suka zauna a garin kafirai ƙasar da ake hukunci da ba na Allah ba tare cewa ba sa iya bayyana da addinin ba sa iya kalubalanta addinin kafirai ba sa iya yada musulunci ba sa iya aiki sai dai a zo ko a cikin gida a koyi daga sun sai yayan asali ba akan iya takura musu wani lokacin su faɗa abin da yake zai jawo musu fushin Allah su faɗa abin da yake kalubale ne ga addinin musulunci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun nan mun nan da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin suna da ikon su hijira zuwa inda za su samu babu wannan tsangumar babu wannan tilasta to wannan hijira ta zama wajibi a kansu idan suka ƙi hijira hukuncin su hukuncin kafirai su ake nufi da ayat da ke cikin suratul ali imran la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir da Allah sai kada ku riki kada mu mulki riki kafirai wato a matsayin auliya masoyan su majibin lamarin su suna tare da su ba sa iya masu kan addinin su ba sa iya su karaki da su yan a zauna lafiya ta faɗi al'umma ba sa yin sukan addinin kafirai din ba suna ganin sukan shi ma jawo tashin hankali ne sai dai a kyale su kawai su yi Allah ya kasance haka wa mun fara zalika fa laysa min Allah fi shay duk wanda yayi wannan to shi ba kowa bane a wajen Allah ibnu jarir tsabari ce ma'ana ya yarda take da ya zama kafiri shine ma'anar shi ba kowa bane a wajen Allah kanki na biyu mutanen da suke inda ba sa iya bayyanar da addinin suna da dama za su iya hijira amma suka ƙi yin hijira saboda mai saboda wata harkar ta kasuwanci da suke ganin in sun tafi za su rasa ta sun faɗi addinin kafiran a zuci ko ba sa taimaka a kafiri wani irin nau'i na taimako ba za su taimaka a kafiri wajen ya yaƙi musulunci ba wajen ya kawo addinin musulunci cikin ba kwata-kwata ba za su yi ba ko a siyasance ko da kuɗi ko da shawara duk inda kafiri ya nemi agajin su ko taimakon su wajen yadda haƙƙi ne wani abu na musulunci ba za su yadda ba ba sa san kafara amma ba sa iya bayyana gabar a sarari za su iya hijira zuwa garin da za su iya bayyana addinin nasu amma abin da ya hana su hijira wata harkar su ta kasuwanci waɗansu mukamai da suke da su waɗansu gidaje da suke zaune wanda ya mutum zai bar gidansa ya koma yana kwana a masallaci ya mutum zai zo nau'in abinci kala kala ya koma yana cin abinci sau biyu a yini a madadin sau uku duk wannan suke tunani sai suka gwammace gara su zauna da kafirai don su morewa rayuwar duniya a madadin su tafi inda mummuni waɗannan suna nan a matsayin su na musulmi sai dai kuma ubangiji ta Allah ya musu razami da gidan wuta ya ce innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا بها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا عشان آية الكون يأتي كده أكثر فأولئك مأواهم جهنم وأن من قوم السكون وتجهنم وساءت مصيرا kaga waɗannan musulmai ne amma an yi musu lazami da gidan Musa saboda zaman zuwa garin kafirai kawai dan jin daɗin rayuwar duniya su kita sai da za su addini abu ne da zai gadar musu da shiga jahannama ko da ba za su dawo a cikin ba za su shiga cikin ayyukan azaba ta gurbadan tsawon zaman da suka yi watannin ko shekaru kashi na uku su ne waɗanda ba sa iya bayyana da addinin kuma suna so su yi hijira amma ba su da halin yin hijira waɗannan ga su ba sa iya bayyana da addinin ga su suna son hijira amma ba su da halin yin hijira ba su da kuɗin yin hijira ba su da abin hawa na yin hijira wannan su babu komai Allah ya musu akwai zaman su da suka yi a garin kafirai ba zai dawo musu a musu azaba ba ba zai dawo musu razana su da gidan musa wadan su Allah ke rufe ayar da ta biyo bayan watan da yake illal mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan wala يستطيعون حيلة ولا يهتدون cikin mazaje da mata da yara kanana la yastati'una hila ba su da ikon wata dabara wala yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhum to kaga wadannan Allah zai musu afwa ina fata muku wanda zai shiga cikin wannan kasan na uku sune wanda na fara gabatarwa kafin in fara bayanin kasan mutanen da za su iya bayyanar da addinin su kuma za su yi da'awa suna da dama in suna son su yi hijira zuwa ga inda za su bayyanar da addinin su rayu cikin musulmai kuma suna da dama su iya bayyanar da addinin a to kaga nan idan sun yi hijira yayi daidai idan za su iya tsaya anan su bayyana da addinin su kira zuwa gare shi shi ma yayi daidai to amma a cikin wanne yafi tsakanin su yi hijira tsakanin su zauna nan sai malamai suka ce zaman su anan mutubar za su yi da'awa ta rage yawa kafirci taron mabiya to gara su zauna ta da'awa suna yi a musulunci suna ta musulantar da mutane bayan zo cikin littafin sira wani mutum a lokacin jahiliya barawo ne wani iya sata da musulunci zo sai ya sulunta to irin masu rauni da masu iya hijira ko kuma sai sato sai ka <laughs> sai kai su bayan gari ya iya dabarar wato shiga da kaci ma'ana in za ka iya tsayawa ka amfana da musulunci dan ba za ka amfana ba in za ka iya tsayawa ka yi da'awa ka yada musulunci to shine abin da muka yi ta faɗawa samarin nan da suka fito suka ce a je a yi hijira a shiga daji ko cikin yobe ko cikin borno a fito a kafa taliban din najeriya a yi rikici suka ce wannan jahilci ne ba daidai ba ne ba kuskure ne ya saba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fada mu fahimta a daidai lokacin da manzon Allah ya jira ya tafi madina ya je zauna kuma lokacin sai ya dauki mu'azu kuma ya tura shi Yaman Yaman dan a lokacin musulmi ne yace da shi innaka ta'ti qauman min mutanen da zaka samu yahudu ne da fara. kuma da tajidanna ajaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud yahudawan da suka fi kowa adawa da musulunci manzo Allah ya sai garin su zaka ji sai dai da'awa a sai idan mutum yana zaman da'awa ya zana zaman wa'azi ya zana zaman yada addinin musulunci a garin kafirai bai laifi ba to amma sai waɗannan matasa suka tayar suka sai wanda bai hijira ba kafirin ne su ka dina musulmai suka hijira suka tafi aka samu kurakuran da aka samu wanda da yawa waɗansu suna rukuwa da irin wannan waɗansu abin da yake burge su taularewa idan ya ga wani mutum wanda ya taurare ya fito ya kalubalanta wani abu sai da kawai ga wani jarumi ya samu ja matsala an taɓa yin jarumi a bisa ga jahilci an saka yi jaran takarta a bisa ga ilimi ka san yi sauransu kuma abin da muke cewa ne waɗannan sun ga wani waƙi na rayuwa wato wani yanayi na rayuwa suka samu kansu a ciki ga suna da damar su kawo juyin zuwa hada a cikin su tsoro ya hana su sun suka gudu daji eh ya kamata yadda barna sai yawa a lokacin a samu waɗansu ulubatin yin yana hauna anil fasadi fil ardh tsayayyu da kakkun da za su tsaya su hana fasadi a ban kasa su hana a unguwa su hana a garurukan su su hana a kasuwanni su hana a makaranta sanan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kamar yadda nan rinka gorantawa dalibai da suke jami'ar Bayero cewa ina kuke nawa kuka sa suka rika sa hijabi a sanadiyar ku da ba ta hijabi ta zama tana hijabi cikin yan matan mu nawa kuka sa da suna cikin samari ba ta gari waɗanda aikin su wanda zai kawo canji cikin wani da falala kan wanda yake zai kawo canji amma wanda za a shi ma'ana shi biyu yake in ya an fito babu abin da zai sai subhanallah ma'ana ba ya sa ya barna da shi haramu ya an fito da ko masha Allah masha Allah ko kuma abin da shi ba shi sa ake ba ko ba shi sa ake hijabu ba na ba da dauri a cikin mutaba kawai haka kake tafiya kan rihi fi mahabbir riya wato kamar gajin kaza lokacin da iska ta taso kaga bai da direction sai inda iska ta yi to kai ma haka kake sai da mujtama yayi da kai duk abin da yazo a cikin society in mai kyau ne to ji kenan in ba mai kyau ne kuma an tafi da kai ai so ake ka zama kai ne mai kawo canji kawo canji kuma da kwakwalwa ya fi kawo canji da karfi don wanda ka canja shi da karfi zai canja a gaban idan ka bayan ka tafi ko wanda ne kace kan da yin ka tafi sai tsoron hannunka ka kafa ya haka to yana ganin ka zai rike hannun haka amma da ka dan yi gwan haka sai haka dan sauke shi da ga haka sai sai ya amma idan kokolwarsa ba ka canja ko ba ka nan zai da haka muke kira ga matasa ya zani mu kawo canji a cikin da mu da society din mu kawo canji a cikin kwakwalen mutane wannan ba za a yi wannan ba kuma sai da ilimi sai da wa'azi sai da fadakarwa sai da dabarun ya ta manufa a zamanance kafofin watsa labarai ne jarida ce mujalla ce kyautar kasar ne kyautar littafi ne waɗansu ababai na jan hankali a zamanance dole sai da su ne za mu iya sana'anta kwakwalwa kai za mu iya bayar da ma kariya da shamaki tana da bakin tunani da suke zo mana waɗanda suke kokarin su rusa addinin mu su rusa al'adunmu dole sai an samu irin waɗannan matasa ne takaice da wannan na fito da bayanin magana hijira saboda na san wannan aya tana tsere daga cikin ayoyin da waɗancan matasa suke kafa hujja da ita ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu bangare ta Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut ko wata ne za ta dandana mutuwa kuma ilaina turja'un sannan yazo a gare mu ne za a mayar da ku بالتاء وقرئ بالياء ترجعون كو يرجعون أي لا تخافوا الموت بالهجرة المطلوبة ودن جزء ولم موتوا دان أنت كو هجرة بالهجرة المطلوبة منكم تهين دان أنت كو هجرة في دار الغربة زوا غرين باكونتي فإن كل نفس ذائقة الموت حيث ما كانت هو ترى ذات أنت الموتوا أبد إن تكي بل أولى أن يكون ذلك في سبيل الله واتو يا كما تكو إن دي ذا أموتوا فأموتوا في سبيل الله تندى موتوا كو واضح موتوا to da mutum ya mutu a kyauta da mutum ya mutu fi sabilillah wannan yafi ai da mutum ya mutu wato ainihin fi sabilillah ba ma za a hada ba fa in takun al abdanu lil mayt huyiat fa qatl mar'in fa qatl mar'in bi sayfi fillah afdalu in dai har an yi dangan jiki ne dan mutuwa to a kace mutum a tafarkin Allah ai yafi a ce abin da su kuma duk inda kake komin daɗin da kake ji in dai zaka je wani wuri ka yi addinin ka kaɗa addinin ka ayyafi domin daɗin wuri wurin yana daɗaɗa ne saboda mutumin da ke wurin ba dan saboda abin da ke wajen na kayan alatu idan mummuni na wuri shi kenan wuri ya daɗa da kenan idan mummuni baya wuri wuri ya zama lalatacce kenan ثم إلينا ترجعون إذا قريب مو ذا أمي شيخ سنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari lanabawwi annahum min aljannati ghurfa lallai za mu zaunar da su min aljannati daga cikin aljanna ghurfan wato waɗansu ɗakuna ko waɗansu gidaje tajri min tahtiha anhar wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gidajen khalidina biha suna masu dawama a ciki ni'ma ajrul amilin madalla da ladan masu aiki hadal ajru shi irin wannan lada da aka ambata wato suna cikin gidaje kayatattu wanda manzo Allah ce daga ciki kana ganin abin da ke waje daga waje kana ganin abin da ke ciki suna irin gidajen cikin aljanna saboda kayan alatu ma'ana idan ka taho saboda yadda gidan yake wato sinadarin ko gilashin da aka yi gidan da shi sai ka wani ba komai saboda kayataccen gida ne da ban sha'awa ga kuma shimfiɗu masu ban sha'awa ga kuma abin da ke cikin komai da komai kamar yadda suratul waqi'a sai bayani kamar da kuma wato anishin suratul rahman sai bayani allah allazina sabaru waɗanda suka yi hakuri wajen bin Allah ala azal musulkin bisa ga tutar wanda mushrikai suke musu wal hijra kuma suka yi hakuri wajen yin hijira li izhari din dan bayyana da addini wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suke dogaro ga ubangijin su fa yarzuquhum min haythu la yahtasibun ubangiji ta'ala zai alzata su ta inda ba sa tsammani wato kamar an tambaya su wani ne al'amirin ta Allah ke allah allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda aka ce madin la ladan masu aiki to masu aiki nan fasu ne masu hakuri wajen bin Allah tunda cikin tafarkin Allah dole za a murguna maka za a faɗa ma ba daɗi to amma ko take hakuri ka jure sannan kuma suna dogaro ga ubangiji sai Allah ce wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha dan wadansu abin da ke hana su hijira ko abin da ke hana su jihadi ko abin da ke hana su kashe kuɗi dan wani abin da ya shafi addinin musulunci jin tsoron in sun yi hakan suna ganin za su talauci sai Allah ce wa ka ayyin min dabbatin nawa ne daga cikin halittu lafazin dabba anan yana nufin halitta nawa ne daga cikin halittu masu tsindin yawan gaske la ta hamilu rizqaha waɗanda ba sa iya ɗaukan arzikin su ma'ana abin da za su ci na ba sa iya ajiye na gobe sai dai su nemi na yau saboda raunin su ba su da karfin ajiye na gobe li ba'atiha saboda raunin su Allahu yarzuquha dan da haka kuma Allah ke ansa su a kullum wa iyyakum kuma kuma mun mane ku musulmai Allah madaukakin sarki din ne zai azza وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين dukkan halitta da gani a kasa arzikin ta a wajen Allah madaukakin sarki da haka manzo sallallahu ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace inna ruhal qudusi inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa adalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril ya zo ya isar min har cikin kokon zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu ba sai sai ta cika arzikinta ta cika ajalinta ababen nan guda biyu duk abin da Allah ya kadara zaka ci ko zaka ta ko zaka yi tufafi ko na abin hawa ko na muhalli ba yanda za a yi ta mutu sai ka mallake shi wa ajalaha da kuma ajali adadin kwanakin da shekarun da awannin da mintunan da Allah ya kadara babu yanda za a yi a datse maka ɗaya daga cikin sai sun suka lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha makwalwar ruwa ɗaya da sarki zaka sha a duniya sai ka sha ka dinga da haka sai ce fatakullahu ku dukkan tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar nema din ku ta hanyar nema zan zo hanyar kai ta halal saboda haka ubangiji da Allah ke arzuta kowa Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ke arzuta dukkan halittu kuma shi ne kuma ke arzuta ku ko mutane ayyuhal muslimun la takafu karku ku tsorata fil hijrati wajen hijira kar ku tsoron adamar rizqi rizqin arziki wa huwa amrun fi yadillahi rabbikum arziki a hannun Allah ke ubangijin ku allazi amarakum bil hijra wanda ya umurce ku da yin hijira wa yadmanu rizqa lakum kama yadmanuhu li dawabbin dha'ifa yana lamunce muku tabbas za ku samu arziki kamar yadda ya lamunce wa dabbobi masu launi ko halittu da suke da launi wa hiya la ta'miluhu ma'aha ba ta iya daukar arzikin nasu a gadan bayan su tare da su wa ma zalika tajiduhu minhu ta'ala tare da haka kuma sukan samu arzikin a wajen Allah ta'ala wa kuma su rayu fa antum min ba'da aula ashe ku bil adama ku ku cancantar ma wato ku bayyana haka وهو السميع العليم وبنجي تعالى شيني السميع دنجني دا زنتكم كو العليم مثلي كما دنجني دا بضمائركم دنجني دا بين زكاتكم كو سكفنسا da ga cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yanzu tayr kaga duk ma sanan tsaruhu dubana da kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaron da ake bukata da Allah ya arzuta ku irin yadda yake arzuta tsuntsaye za su waye gari cikin su ba komai da safe kafin yamma sun samu abinci ubangiji ta Allah ne ke arzuta su الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بيجي ولئن سألتهم إن ذاك تنبيسوا كثير من خلق السماوات والأرض wane ne wanda ya halitta sammai da ƙasa wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kuma ya hore rana wal qamara da kuma wata la yaqudun Allah zasu da kai ubangiji ta'ala ne ubangiji ta'ala ne ya hore su da haka fa anna yufakun idan haka ne ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya kuma su bi wanda ya kautar da su ay yusrafuna an amrihi bil dan ake kautar da su daga umarnin yin hijra wa arafu man yusakhiru ma sun kuwa san wanda yake hore musu irin abin da ba sa iya mallakar sa wala yastadruna an yasulu ilayhi bi aydihim ta hannayensu kadai ba su da ikon samun abin ko mallakar sa sai ta hanyar horewar ubangiji Allahu yabsur rizqa liman yasha'u min ibadihi ubangiji ne yake sun fada arziki liman yasha'u ga wanda ya so min ibadihi cikin bayansa wa yaqdiru lahu kuma suke kunta tafi a gare shi wanda ya yalwata masa wannan ya kunta ta masa gurgurdan da rahmar sa ta zartar da hikimar sa subhanahu wa ta'ala inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da dukkan komai wa minhu mahallul basti wa tadriq na daga cikin abin da Allah din ya sani wane ne hikimar Allah ta nuna a yalwata masa da shi gare shi wane ne hikimar Allah wato an ta nuna wato kunta ta masa da gare shi la bil hijrati wa adamiha arziki ko da alaka da hijira ko sai ka hijira ka baka da kokoba sai ka yi hijira kuma ka je ka samu wadata a can gurin da yawa daga cikin sahabbai sun yi hijira daga makka ba su da komai amma da suka zo daga madina suka zama attajirai suka zama gawatattun masu kuɗi shi yasa waɗansu malamai suke cewa kai tafiya in aboki karsa a garin ku kai wani sabon da ya fi na garin ku kirki haka rayuwa take in ba ta karsa ka iya samun wata wadda ta fita garin ku in menene ba karsa duk abin da kake ganin ka rasa kuma da tunanin sa yake hana ka barin gida to idan ka je san sai ka samu madadin sa ko sa wanda kuma kila ya fi wancan dan ubangiji ta Allah ya kaddara ta zama haka wala in sa'altahum man nazala min as-sama' inda zaka tambaye su wane ne wanda ya saukar da ruwa daga daga girgije ma al wato ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa ahya bihi al-ardha min ba'da mawtiha ya rayar da kasa da shi wannan ruwa bayan kasar ta mutu take take la yaqulunna Allah za su ce kai Allah ne nazzalahu wa ahyahu ubangiji ta'ala ne ya saukar da ruwan kuma ya rayar da kasa din fa kaifa yataraddaduna fi ittiba'i amrihi bil hijra in ko haka ne to me yasa suke kai ko suke banga bakon baya wajen bin na ne hijira min kawfin rizqi wato suna jin tsoron kar talauci ya kama su kul kace da su alhamdulillah to alhamdulillah in dai kun da cewa Allah ne ke yin wannan ma'ana kun tabbatarwa da kanku hujja alzamtum li nafsikum al-hujja kun tabbatar da hujja a karan kawunan bal aktharuhum la yaqilun amma da yawan su ba su da hankali mana wannan magana ko waɗannan ayoyi ana kawo su ne don tabbatar da tauhidul rububiyya bisa ga ingancin tauhidul uluhiyya su kafir sun yi tauhidul rububiyya ne Allah shi ne rabu mai kashewa mai rayawa mai arzutawa amma mu zai tauhidul uluhiyya ba cewa shi kada za a bauta to shi kuma kaida in ka da rububiyya to zai ja ta kai tsaye zuwa ga mai uluhiyya da haka tambaye su waye ke yin kaza waye ke yin kaza in har sun da wannan ke yin kaza to dan me za su roki wani wanda baya yin wannan ko dan me za su bauta wani wanda baya yin wannan Inda dai Allah ne kadai ya halitta ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ya halitta rana da wata ya hore su ga mutane sakar lakum shamsal qamara da'ibaini zanto madimanta cikin ayyukan su yau da gobe da jiya da shekaran jiya to wannan ya nuna shi kadai kenan za a kira shi kadai za a roka shi kadai za a bauta bai kamata a hada shi da wani sai Allah ya وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وبنجد وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وأن الرأيوة الدنيا باقوم بتبا إلا لهو face abin da ke shagaltar da tunanin dan adam wa la'ib da kuma abin da ke tarawa dan adam gajiyar duka lahu shi da abin da zuciya ke shagaltuwa da shi la'ibu abin da gangan jiki ke shagaltuwa da shi galibin malamai suna fassara shi da wasa eh haka ne yana daukar ma'anar wasa amma ba shi wannan ma'anar da na faɗa a Hausa wani Allah shine zai kusanto da hakikanin ma'anarsa a cikin Larabci an gane ku wa amma man aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kaga daga Allah ne tatalaha yani tatashagalu anhu bi ghairihi min an-nas wato ka shagaltu da wannan sabon ba ma'ana dai duniya ba gaske ce ba ubangiji da Allah na kwatanta duniya cewa ba gaske ba ce ba in za a yi kiyasin ta da lahira in za a kwatanta ta da lahira duniya ba gaske ce ba in ka jin daɗin rayuwa cikin ta ba gaske bane ba irin na lahira dan shi na duniya din mai yankewa ne na lahira kuma ba mai yankewa bane in ma wahala ce to ba gaske bace ba domin ta duniya din mai yankewa ce ta lahira kuma ba mai yankewa bace ba ma'ana kaiwa makwara ne wajen nuna duniya kar ta shigaltar da kai yasa aka kwatanta ta da Allah wallahi shi yasa kuma dan zama malamai ke kokarin su fassara shi da cewa kamar wasa da yara suke yanzu yanzu nan za ga suna wasa da anjima kuma kuma kowa ya kama gaban sa yanzu yanzu nan za ka gansu sun taho da dokin kara danda dokin kara a ce wannan shine sarki wannan shine kandili wannan shine hakimi da gwangwani suna bugawa amma su da kansu sun san ba sarkin gaske bane sarkin sarkin wasa ne to haka duniya ne dan haka bai kamata ta roƙe ka ko ta dauke maka hankali ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matsayin duniya fa kamar matafiye ne yake tafiya sai ya da zango karkashin wata bishiya da an jima kuma ya tashi yake tafi yake kamar haka ne duniya duka ma'ana tun da aka haife ka ka kama hanya ka tafi a lahira to duniya dan wani dan zango ne kamar bishiyar da zaka dan yar zango ka huta idan an jima ka yi tafi ka to mutumin da yake matafiyi a dadin Allah rana sai ya tsaya gindin bishiya in ya ka kwanta kayan sa ne ma fa wani kan aiko da kansa baya ba saboda dan dan ganin lokaci ne da an jima zai tashi gaba to haka manzo Allah ya kwatanta duniya ke wa inna ad-dar al-akhirah Lallai gidan lahira lahiyar hayawan ita ce rayuwa lafazin al hayawan asalin sa masdari ne to sai ake amfani da shi da abin da yake da abu ma'abucin rai sai ake masa hayawan to sai aka mayar da lahira din ita ce rayuwa gaba ɗaya ko ita ce ma'abuciyar rayuwa ta mallaki rayuwa domin rayuwa da take cikin lahira rayuwa ce ta dindindin wanda lamota ba da dan da za a fito da wato ainihin mutuwa a zo da ita akan wani kadarko tsakanin wuta da aljanna a nuna wa mutanen da ke cikin wuta cewa kun ga mutuwa su ganta a kafar wani katon rago ko sashe a nuna wanda ke aljanna kun ga mutuwa su gani sai a kwantar da wannan ragon shi ma a yanka shi sannan a ce ya ahal jannati khuludun khuludun wala maut ya ahal nar khuludun khuludun wala maut ya ku yan aljanna to za a dawwama ne a rayuwa babu mutuwa haka kuma yan wuta za a dawwama ne a rayuwa babu mutuwa to kaga a nan kowa ne da ya a sai lahira ita ce rayuwa duniya kan kawai da wani dan abu ne wanda ubangiji ta ala ya ara mana lokuta da mai amfani da su cikin abin da zai amfane mu wa inna daral akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun da ake sun sani da za su gane lahira ta kafa amfani fa idza rakibu fil fulki idan sun yi tafiya a cikin teku ko a cikin jiragen ruwa da'u Allah mukhlisina lahu din nan take za ka ga suna kiran ubangiji suna neman agajinsa suna kebance addini a gare shi ai du'a suna mai kebance addu'a gare shi la'anna du'a al-istighath fi ibada domin addu'a ta neman agaji ibada ce ai la yad'una ma hu ghayrahu ba ta kiran wani tare da shi la'annahum fi shiddatin la yaktifuha illa hu dan suna cikin wani hali na tsananin da ba mai yayi sai Allah falamma najahum ila al-bar amma idan ubangiji ta'ala ya tsamar da su zuwa ga gaski idahum yusrifun sai kuma suna tarayya da Allah kada wutul musrikin li asnamihim kamar yadda masu guma kansu aw bil idafa ka da'watu juhal muslimin lil salihin ko kuma wato yadda jahilai da cikin musulmai suke kiran salihan bayi dan su biya musu bukata wai su su da sun suna neman abadin su li yakfuru bima atainahu sukan yi hakan ne dan kafircewa abin da muka ba su inji Allah minan ni'ima da ni'ima kuma domin su dan daɗin rayuwa kankane fa sawfa ya'lamun wato da sannu zan san sakamakon abin aikin nan da suka yi wannan shine asalin siffar shirka ta kafiran da wanda suka zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yin shirka sai a cikin halin yalwa a cikin halin tsanani gaba ɗaya Allah kadai suke kai dan ga Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahu din wato idan suka yi tafiya cikin jirgin ruwa kuma tambal tambale ka ma zanin sai su Allah shi kadai amma fa lamma nadahu ila al-barri idahu sukun an gane ku to amma lokacin da wato ainihin suke cikin tsanani to sai su kira Allah shi kadai suna cikin yalwa su yi shirka amma na yanzu ku galibi waɗanda suke yin shirka da sunan tawassuli da cikin halin tsananin da cikin halin yalwa da sai mutum ya kira wani wanda ba Allah in mutum yana cikin tsanani wanda ko su Abu Jahil a cikin tsanani Allah kadai suke kira amma sai mutum ya kira wani Allah ko mutum ya da'awar musulunci dan saboda malamai sun dora shi akan cewa ai tawassuli ne kamun kafa ne ba shirka bace wanda ne gaskiya shirka ce inda Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk kuma gashi anan ya fa lamma najahum ila barri idahum yushrikun ubangiji ya tuffanta kiran waninsa a matsayin shirka ne da yake wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk kashin aya ce fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin mutum ya haka to ya riga ya zalunci kenan zalunci kuma na nufin shirka inna shirka la zulmun azim dan ka ya kamata mu tabbatar da ikhlasi da kiran ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin kowane hali cikin halin kunci ko na yarda sai Allah ce a walam yarau anna Allah haraman aminan shin ba ta ganin cewa mun sanya makka ta zanto wani hurumi amintacce wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim mutane ko a daura da su ana ta kaffe su ma'ana yan fashi da mayaka su yi ta kai hari garurukan da suke daura da makka su yaƙi mutane su kwace dukiyarsu su kwace matansu da ƴaƴansu su ribace su su ko makka ubangiji ta'ala ya sanya ganin girman ta a cikin zuciyar waɗannan a waɗannan mafaɗatan ko mayakan ko ƴan fashin ba sa iya kawo hari maka, in ba sa ganin wannan wata ni'ima ce da muka yi musu a wani yarau ba sa ganin Allah ga Allah haraman aminan mun sanya maka ta zama wani hurumi na aminci wa ta an-nasu min hawlihim da mutane a gefen su kuma don ana ta abin da ana ta su ana ribace su kamar da makaranta ne cikin suratul qasas wa qalu inna tabi'il huda ma'ak mutakaffaf min ardina suka ce da manzon Allah muna jin tsoron idan mun dinka muka bi shari'a tare da kai to za a kore mu daga maka sai Allah ta awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la batil yu'minun shin yanzu da fata ne za su rinka yin imani wa bi ni'matillahi yakfurun kuma su rinka kafircewa ni'mar ubangiji subhanahu wa ta'ala ومن أظلم ممن افترى على الله لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الرجيم التي ومن أظلم بما في ذلك يا بنك ممن افترى على الله كذبا كما دون ذكر الكلكل يا يجوز الله سبحانه وتعالى أو كذب بالحق وكما وان دي تأرية جفتية لما جاء يعني دي جفتية انت زوغ ليش أليس في جهنم مثوى للكافرين في جهنم بتزنتو با كتتي مكوما كافرين abin nufi lallai jahannama ta zama ita ce makoma ga kafirai Allah tsare wallazina jahadu fina waɗanda suka yi jihadi fina a cikin tafarkin mu wanda zana jahadu fi sabilillahi aw matu ko fina a cikin tafarkin mu duk wanda suka yi jihadi fi hakkina cikin tafarkin mu fi jihadan nafs sai jihadi ne na zuci aw bi sayf ko da takobi aw bil lisan ko da harfi ala hasabi taqati wa dhurub a gurgudan yadda mutum zai iya gurgudan halin da ya samu kansa a ciki Allah ke lan hadiyan nahum subulana lalle za mu shiryar da su tafarki tafarki na samun yardan mu ay turqas da ilaina hanyoyin kawowa zuwa gare mu qala annabi sallallahu alaihi wasallam man wanda ya aiki da duk abin da ya sani ubangiji ta'ala zai sanar da shi abin da bai riga ya sani din ba wa qala umar ibn abdul aziz innama qassara bina an ilmin an ilmi ma jahilna taksiruna fil amali Umar ibn Abdul Aziz yace abin da yasa kowa ga mun kasa sanin abin da muka jahilce shi kasawar mu wajen yin aikin abin da muka sani ma'ana walau amilna bi ba'd ma alimna inda mun yi aiki da wani sashi na abin da muka sani la awrasana ilman la takunu bihi abdanuna to da aikin nan sai gadar mana da waɗansu ilimin kuma wanda gangan jikin mu ba zai iya dauka ba qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wa taqullaha wa yu'allimukum allah ku tsoron allah ubangiji ta'ala zai sanar da ku hakikanin gaskiya waɗannan ababai da malai ambata anan suna da yawa da adun gure amma bari mu warware su mu kalli dai ayar da farko zuna jahadu fina wanda suka yi tafarki fina a cikin tafarkin mai inda Allah wanda suka yi jihadi kai a cikin tafarkin mu la na hadiyan nahum subulana za mu sayar da su zuwa ga tafarkan mu subul jam'i na sabil an gane ko lana da yannahum subulana wa inna allaha muslimin lalle ubangiji ta'ala yana tare da masu ihsani masu ihsani sune masu kadai ta Allah wajen bauta bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun wa yahzanun wa man yuslim wajhahu ila wa huwa muhsin faqad bil urwati wa ila umur ihsani kadai Allah an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa takun tarahu fa innahu yaraka to a nan gurin wadan suna iya cewa dan me aka yi jam'in subul gashi ko tafarkin Allah guda daya ne wa anna hadha siratin mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili wato kar ku bi tafarkai dan sai su kautar da ku daga tafarkin Allah wato kaga tafarkai a cikin jam'i sun zama tafarki tafarki a cikin jam'i sun zama na mai kenan na fata idan an kade ka kuma ya zama mai shiriya kenan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi kaga tafarkin sa guda ɗaya ne subur kuma suna da yawa wanda kuma yadda maza Allah bayyana cikin hadisi kowanne ɗaya daga cikin subur din akwai shedan da ke kira mutane a kai ba ma ga nan guda yake lana da yannahum subulana wa inna Allah la ma'al muslimin kamar yadda kuma ya faɗa cikin suratul ma'ida yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wato ubangiji ta'ala na kiryar da dukkan wanda ya nemi yaddarsa subulas salami tafarkai na aminci to anan mun idan zaka bada zafi ne sai ka ce asubul da Allah sai kar bi su bai dingina su zuwa gare shi ba an gane ko amma asubul din da yake zai je da mu ya dingina su zuwa gare shi lanahdiyannahum subulana yahdi bihi Allah man tabar ridwanahu subulas salam asubul kadai ba tare da an dingina su zuwa ga Allah ba ba tare da an jingina su zuwa ga assalamu ba to waɗannan suna Allah ce wala tattabi'u subula dan za su zama na bata ne amma subul wanda aka dingina ma Allah ce la nahdiyannahum subulana an gane ko ko ya hadibi Allah man taba arduanahu subula salam sawa mun ce salam din nan ana nufin aljanna tunda Allah ce wallahu yadawu ila daris salam aminci kenan mai hadi mun yasa ila siratal mustaqim ko assalam mun ce suna daga cikin sunayen Allah da shine assalamul mu'min al muhaimin al aziz al jabbar al mutakabbir kaga dai an ce subul salam ta farke shiga aljanna subul salam ta farkin Allah ko ta farkai na ubangiji hanyoyi na Allah hanyoyi na shiga aljanna haka lana hadi annahum na zamu sai da su zuwa ga hanyoyin mu to a nan sai ya zanto asalin hanyar Allah din guda ɗaya amma me yasa aka yi jam'in ta saboda nau'ikan ibadu domin sallah ta zama sabilullahi zakka ma sabilullahi zikiri da istighfari da hailala da al-infaq sai da dukiya duk mai yana wannan sabilullahi hanyoyi na Allah madaukakin sarki ina fata mun fahimta to kaga wannan ya wani wani maka matsalar asubul da aka ce kar abi su don waɗancan hanyoyi da mutane suka kago amma wannan hanyoyi da Allah ya karanta ta hanyar wahayi ta hanyar manzon sura Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi amma kaga in bid'a suka yi kokarin su ce to ai subul din suna da yawa da haka kaga a nan gurin tunda sabul hanyoyin zuwa ga Allah to kaga anan gurin dukkan wata tarika daga cikin tarikun sufaye ta shiga sabili wato tijaniya sabili ne kadiriya sabili arusiyya naqshbandiyya burhaniyya wato ce duk sabili jazaliyya sabili idan za a zuba baɗin sai ne subul da haka yahdi bihi Allah man tabar duwanahu subul salami ko ka faɗa da haka ba nan gurin inda zaka ka kore su abu ne cikin ruwan sanyi sai ka tambaye shi Sabul din darajar sa dai ko ta ta a'a darajar su ɗaya subul ɗin ko wata ta wata ba zai ce maka darajar su ɗaya ba zai ce wata ta wata in jariya yake zai ce wace tafi in jariya yake zai ce wace tafi to kuma dukkan Allah bane ba to in dai ka ka kalin da ko ce mana tunda ka ce duka kowanne subul subul ya kamata su zama me su daya kadin tijariya wa ɗayan kadariya in kari kadin kadariya wa ɗayan tijaniya in kadi kar wancan ce waliyin wannan ya fi wannan kowa ya kuma kowa ya je madadin kowa in ji ziyarar kabarin waliyin kowa <laughs> kaga ba za ta yi da wannan ba domin ga ka'idojin sun yi da idan ka je ziyarar wani waliyin kai naka waliyin ya fi shi da kai kuma ɗariƙar ka tawar wani ta maka ta jididi wannan kawai ya yi sai ka gane cewa wato wato fassara ayar da wannan tsarin gaskiya fassara ta son zuciya amma fassara subul da cewa su ne hanyoyin da Allah ya karanta dakka azumi aikin haji zikiri salatin annabi hailala istighfari bisa ga yadda manzo Allah ya koyar da su dan wani zai iya zuwa sai ai ni ma zikiri nake ai ni ba halala nake sai eh kai zikiri amma irin yadda manzo Allah ya karanta ko irin yadda ka kago dole zikirin da ake nufi irin wanda manzo Allah ya karanta salatin irin wanda manzon Allah ya koyar da sahabbai haylala da istighfari da komai irin wanda manzon Allah ya koyar ba irin wanda ka kago ba kar ka bada adadi sai in hadisi ne bada adadi abinda hadisi ne bada adadi ne ka kyale mutane wanda zai tsaye wanda zai mulai ne abinda ko aka bayar da adadi sai kowa sai daidai adadin da manzon Allah ya bayar ka'ida duk zikirin da manzon Allah ya taɓa koyarwa a duniya ba inda ya wuce adadi ɗari duk abin da ya wuce ɗari to manzo Allah ya bar shi kofa buɗe kaga tarbinka bai zubo ba la mahalla lahu min al-ira ba ya da mahalli da irabi ko ba haka ba dan saboda manzo Allah bai taba koyar da abin da wuce dari ba a cikin dukkan wani abin da ake kidayawa abin da ko duk za a yi samar dari to annabi ya bar shi kofa abu ne wanda zai mulai yayi wanda zai dubo goma yayi to idan ka ce bari in yi tarbi mai dubo dai in lissafa in san dubo nawa na yayi ne wa kake jin tsoron zai zalunce kai bai ba da sakamakon yanzu in na manta na je kiyama ya ubangiji na ya zikiri so ba a dadi amma na manta ko nawa ne sai Allah ce a ah, to ai kaga sai ka je ka sako lissafi daga duniya Allah zai ce maka haka Allah da yake da ka'ida inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana to me amfani da lissafi abinda Abdullahi dan Mas'ud kenan da ya ga wadansu suna lissafi yace ku kidaya zanubban ku dan ku rage yawan su na ba ku tabbacin ayyukan lada Allah ba zai so zanta muku da su ko ku lissafa ko ku lissafa ba ku kyale su haka ina ba ta fahimta to kaga anan gurin wallazina jahadu bina la nahdiyannahum subulana idan kai jihadi sai Allah ya karbe ka tafarkin mu mu kara fito da ayar ta hanyar wadansu ayoyi ko hakuri rufewa ne ko wannan ayar ke nuna karin imani dan Allah ce wallazina hatadu zadahum hudan wa atahum taqwa idan mutane suka yi jiriya sai a kara musu mai jiriya eh ma'ana idan suka le zadu imanan ma imani fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabsirun ayar tana nuna karuwar imani idan mutum ya ƙara himma cikin musulunci sai Allah ya ƙara masa tawfiki da ayyuka na gamba kasar kana ƙara kwazo ubangiji ta Allah na ƙara buɗe maka ayyuka na gamba kasar kai wancan aiki kai wancan aiki kila lana da annahum subhanallah kuma Allah na ƙara sai ka cikin imani dai imanin wani ya fori zatu zatul alaihim ayatu wa zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ma'ana imani na wani ya na wani amma kamar nan gurin abinda da malam ya faɗa shi ya takaice ayar ko kuma dai kawai Allah kalli ya kawo ma'ana daya cewa ayar na nufin cewa idan mutum yayi ilimi ya aiki da shi to sai Allah ya tsara masa wani ilimi to idan muka dauki wannan magana ta ya kawo hadisi wanda hadisin akwai ta cewa a kansa tsakani da Allah maganar asar na Umar bin Abdul Aziz wannan eh ya faɗa amma maganar hadisi wannan akwai ta cewa akan tafsirin ingancin sai yana buƙatar abin da kai sosai sosai amma idan muka dauki wannan ma'anar idan na aiki da ilimi na sai Allah ya ƙara mun sani idan kuma ban yi aiki da ilimin mu ba sai kuma ya samu kai na cikin jahilci wanda ke wannan ya saba yadda duniya ta gani aiki da bai ilimi da ba ubangiji ta nuna ba da ilimi da mutum ko da baya aiki da shi yanzu ibn malami ne ko jahili ne malami ne duk sabansa ya san Allah ya kwace ilimin malaman yahuda da Allah ta allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna wa inna fariqan minhum la yaktumuna hatta dan ne koyi ilimin Allah mai da su jahilai dan sun boye sannan ayar wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wanda galibi zaka ji masu wa'azi suna kafa hujja da cewa ka ji tsoron Allah sai Allah baka ilimi ma'ana tsoron Allah shine makamin samun ilimi wanda ba jin tsoron Allah ba zai samu ilimi ba duk ga sanan gurin da yahudu da sarfin suna da ilimi ko ba su kar ka dauka wani zai ita maka ilimin duniya ne har na addinin suna da shi manya manya da tafiyar da muke karantawa a labarari din mu na musulunci asalin su suna maka tutatun turawa ne suka fito da su irin orientalist ne su suka rubuta su suka fito da su ga su fara su bayyana addinin musulunci ko suna da alaka da addinin musulunci na tarihi ko na tsira ko na harshen larabci ce ilimi daban aiki da shi daban ɗaukar cewa ai in ba ni da in ban yi takawa ba ba zan sami ilimi ba ma'ana ko in mutum yana sako ba zai sami ilimi ba a gaskiya wannan magana da zaka ji din malamai suna tafadanta a wajen wa'azi kuma har ta tafadanta da wata Allahu ya alimukum Allah irin yadda malamin ya nan gurin amma hakika hakikanin gaskiya ba haka take ba dan waƙin rayuwa ya nuna ga waɗansu ba ba su ba aiki da ilimin kuma suna ne suna da shi ga waɗansu ba ma musulmi ba kafirai kuma amma suna da ilimi ga waɗansu kafir kuma yan bid'a kuma suna da ilimi mun mun yi yan bid'a amma suna da ilimi daga cikin wanda ya fi kowa zarata a ilimin hadisi a cikin wannan karnin akwai zahidul kausari zahidul kausari a kasar indiya albani kan shi ya sallama masa amma ta bid'a ne amma da bin aqida yana bin ashariya kuma wato mai ta'assubi na ta mutu amma da abin fiqh wannan bin mazhaban Abu Hanifa har kaje suke majnun Abi Hanifa yadda aka zama majnun Laila ya zama majnun Abi Hanifa zahirul kawsari ga su gumari a Maroko dukkan malaman hadisi ne amma da ne irin barnar irin yadda wannan zahirul kawsari yayi wasa da ilimin hadisi wajen rushe waɗansu ababai na sunna in banda Allah ya kawo zarata irin su عبد الرحمن المعلمي في قصر يمن فناس إيه واتو غير مثل المرتدي باكو انا يا بسكين اهل السنة ده كتابون نائدا فلن آير واتق الله يعلمكم الله باشا من عكا وما عندها نتيجة من ما أتأتي اتقوا الله كافي اتقوا في إلى الأرض كرم بها نومي بس فلا يعلمكم الله سيدة تسوني جواب الطلب وجد أولا الله sai Allah ya baku ku ilimi kaga da wawun din tafiya ba za a same ta ba sannan fi ilmi mudari na wa yu'allimu da sai zato majzum لأنه جواب الطلب اتقوا الله طلب يعلمكم الله جواب الطلب فأما واتقوا الله جملة كبيرة من كانت ويعلمكم الله جملة كبيرة من كانت والله بكل شيء على الذكر جملة كبيرة من kanta har malamin bana da suke magana a wajen cewa a'a an ce wattaqu da sai a ce wa yu'allimukum amma sai aka sake ta wa Allah sannan kuma aka ce wallahu bi kulli shay'in alim da sai aka ce wa huwa bi kulli shay'in alim menene ne ta Allahu Allahu Allah har su uku a wannan to akwai balaga akwai balaga dan a yalwata maka yawan jin sunanka dan sun ce idan ka so abu sai ka yawaita mai ambatansa idan kana son abu sai ka yawaita ambatansa an gane ku kamar da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin ah, سورة الأعراف وإن منهم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله أكيد كمان يتابعك كلمهم على كتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون معنى جمل لي أتكاوى وإن ذلك معطوفة بعضها على بعض أما سيء استدلال سيء حتى وثق الله ويعلمكم الله أما سيء جملة إعدادين استدلال زي وإن جمهور حكم لي إلى فتاة malam dai kan Allah madaukake sarki ya jika shi da gafara wannan baya rage matsayinsa na da'awarsa da kokarin da yana da addinin musulunci amma kuma wannan baya sa idan an gama lahara kuma a kifa kamar jin ahlus sunna kenan a roka mutum gafara sannan kuma a faɗi abubuwa na mulahaza da haka ilimi yake qabilun ziyada wal nuqsan ya tare goyi kan karu sannan kuma ilimi gairu jalis ba abane wanda yake a daskare idan an faɗa an faɗa sai da ba a biyo baya Allah dai da ya hukunci wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab na'am abinda muka faɗa zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya assalamu alaikum ko yana tambaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala at-talaqu marratan fa in taqum bi ma'rufin aw tasdiqu bi isan har yanzu dai yana ƙara jaddada magiya cewa duk wanda yake son ya tambaya game da wata aya ta alqur'ani kuma ya zanto bai kiyaye ta ba da Allah ya kwafa daga alkur'ani kai tsaye a madadin ya rubuta ta ya samu kurakurai wajen rubutunta rubutun sai rubuta au tasrihun tas bi sad wanda kuma da tin tasrihun bi sad abinda ayar take nunawa at-talaqu marrata shi saki wanda mutum ke iya yin komai a cikin sa karo biyu ne karo na farko da karo na biyu daga nan sai Allah ya fahimta sakun da ma'ruf ko dai mutum ya rike ta hanya mafi kyau au tasrihun bi sad ko kuma ya sake ta ta hanya kuma da ita sani a ciki mutum ya rike ta hanya mafi kyau shine dukkan hukukun zaujiya ya bata wani gurgudan ikon sa sai kuma mai kyau shine mutum ya sake mace ba tare da ya ci mutuncin ta sannan kuma ya bata kyauta ta ta tamattu'i to wannan shine tasrihun bi isa to abinda ayar ke nunawa sake na farko mutum na iya komai idan yayi sannan sake na biyu shi ba mutum na iya komai to daga lokacin da ya na uku to kuma babu komai dan ya nuna at-talaqu marrata dan wadansu daga cikin alqur'ani yau suna dauka ta to ai sake guda biyu ne kawai gaba da cikin alqur'ani inda Allah ya ce at-talaqu marrata to abinda ko aya take nawa sakin da ake iya komai guda biyu ne idan mutum yana ɗaya zai iya komai in mutum yana biyu shi ma zai iya komai dan da yayi gaba bari mu ba ayar kaci da yake at-talaqu marratan فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فمن معنى فإن طلقها كما لو بجنا فلا تهل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره kaga san wannan ya nuna guda biyun da aka ce wanda ake iya komai to amma fa in sallaka ha in ya sake ta kuma sake na uku fa la tahillu lahu min ba'd dan idan baka fassara shi da na uku kuma zaka shiga matsatsi in ka ce ah, ana nufin kawai in ya sake ta sai a ce to kenan duk wanda ya sake sa ko sake ɗaya ne bai halatta yayi komai ba ko bai halatta bai sake auren ta ba hatta kanki ha zaudan kai da sai ta auri wani kaga anan dole kai wani ba ka buga ka ce eh to na da na uku ake nufi tun kan da za a ambaci biyu wato nisa yan uwa baka iya fahimtar alqur'ani wani lokaci ta hanyar aya daya kamar yadda baka iya fahimtar kalma ta hanyar ma'anar ta kadai daya dayan kalma ta alqur'ani sai ka lura me gaban ta me bayan ta haka aya sai ka lura da asiyat domin siyaqul ayat yuhaddidul ma'ana jerin ayoyi na taimakawa wajen ka fahimci me ake nufi kaga duk wanda ya kaɗe da wannan ayar ita kada ya salatu maratan kawai sai anan yadda yan qur'aniyun suke yi kaga ba ne taɓa fahimtar ayar amma duk wanda ya bi ta kai ta ke kuma ya fa in sallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tinka zawjan zaira fa in ha fala dunaha alayhi ma an yataraja in zanna an yuqima hududallah wa tilka hududallah yubayyinu lakum ya'lamun to sai mutum ya fahimta amma kawai ka dauki rabin aya ko wani bangare ko jumla cikin aya wannan ko shakka babu hakan zai gadar maka da mummunar fahimta game da zancen Allah kuma ka je kana wa Allah kariya da in ka ce Allah ce kai wa Allah kariya kenan dan haka muke jan hankalin waɗannan da suka dauki aqidar Qur'ani kadai ba zan hadisi cewa ta farki ne na bata babu yanda za a yi ka samu shari'a in baka rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gane da wannan na tambaya game da nisfu sha'ban dan Allah sunna ne a azumi ko ba azumi da ake a cikin nisfu sha'ban kawai dan tsakiyar watan sha'ban sannan babu wata kiyamu lalata da yake a cikin nasin sha'ban wannan duk ba su da asali hadisan da duk suka nuna su da ibai ne ba su da asali sun fatiha a cikin sallah in eh, idan limami ya zanto yana karatu na sarrance kuma za ka karanta fatiha amma in yana karatun bayyane zance mafi inganci ba wajibi bane su karanta sannan Allah ya nuna wanda yake da liman to karatun limami ya wadatar da shi shi ba sai yayi ba dan kuma yana tambayar itikafi a masallaci itikafi goma karshe ne ina jin malamai za su yi wa'azi a kai nan gaba ko fadakarwa idan lokacin yayi amma da itikafi da rukunin sa na farko niyya na biyu kuma zama a cikin masallaci to wannan sune rukunan sa guda biyu manya an yi sabani ganin da rukuni na uku shin dole sai da azumi da bai itikafi ko kuma mutum zai iya ko da ba azumi a bakin sa to bi inganci ba dole bane sai da azumi da wadan sun nuna matakar itikafin ya shafi ranar lalle mutum ya yi azumi malaman da suka ce ba sai azumi ba sun lura da hadisin Umar da yake cewa nayi bakantan yin azumin dare daya tun lokacin jahiliya ga tarin zaman ba maza Allah ce da shi aufi bi nazrik da tafi ka bakantan ka kaga ana iya itikafi na dare daya ko da ba yi ne sannan yi tukafi na nufin zama a masallaci sai da mutum ba zai fita ba sai in bukata ta dole kamar cin abinci ko shiga ban daki sannan mai yi tukafi zai shagalta ne da abin da ya shafi ibada karatun alqur'ani zikiri hailala da sauran abubuwa amma ba za ka ɗauki wani littafi ba wanda ba na ibada ba kamar misali ka ɗauki wani littafin nahau ko sarfa ko balaga ko mathematics ko biology